أعوذ بالله السريع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 21 a watan 1 watan al-muharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da shida a watan bakwai shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan yammaci a cikin masallacin da ke gidan ajiyar kazaure wato a nan unguwar yan kaba karamar hukumar wato nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin alqawaid al-musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna wa akadna min wahidatan wahidan wa 20 darasan mun yi darasi ne 21 a littafin wa kunna fi qa'idati sadisa har yanzu muna qa'ida ta shida asma'ullahi ta'ala ghayru mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ba wato tuttu bane da wasu adadi ayyanannu dalilin wannan saboda annabin yana addu'a yana cewa muna roƙonka bi kulli ismin huwa laka da dukkanin wani suna da yake naka ne sammaita bi nafsak wanda kai ka ambaci kanka da shi hi au anzalta hu fi kitabi ko kuma ka saukar da shi a cikin wani littafin ka aw allamtahu ahadan min khalqi ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayinka to shi wannan yana a sunayen Allah tabaraka wa ta'ala suna da yawa wa awakiru ma da rasna karshen abin da muka karanta wa ta tahaddasna anhu ismullahi ar-rahman satin da ya wuce mun tattauna ne akan sunan Allah ar-rahman wanda sau da suna zuwa tare ar-rahman ar-rahim haisu sami'na bi anna ismuhu ar-rahman inda muka cewa ismuhu ar-rahman sunansa ar-rahman din nan wato mutadamminul rahama ya kunshi rahama ne kuma alkamila cikakkiyar rahama allati qala anha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin rahamar da Allah ya faɗa game da ita ce Allahu arhamu bi ibadihi Allah shi ya fi tausayin bayansa min hazihi bi waladiha sama da wannan matar yadda take ji da ɗannan nata to Allah tabaraka wa ta'ala yana tausayin bayansa sama da yadda take tausayin ɗanta bayan ya tambaye su ya ce yanzu kuna ganin matan nan za ta iya jefa ɗanta a wuta suka ce ina ya rasulullah ya ce to Allah ya fi tausayin bayansa akan ya suke son ɗanta. wasu mullahin rahaman kama annabu muta da minulin rahama to shi sunan Allah kamar yadda ya kunshi rahama alkamila cikakkiya fa innahu muta da minulin aidan lirahamatul wasi'a kuma ya kunshi bayan cikar rahama kuma yalwar rahama din Allah ce kala Allahu anha irin rahamar da Allah ya faɗa game da ita cewa rahamati wasi'at kulle shay rahamata ta yalwaci kowa da komai kaga fadin ta kenan har muka bada misali da wanda ya ce Allahumma rahamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada Allah ka ji kaina ni kadai da Muhammad karka ji kanmu da kowa saboda sahabbai shi abin sun bata masa ya musu batsari sun masa tsawa saboda haka tunda annabi ya masa kyawun jawabi Allah ya ji kansa shi kadai da Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya masa dariya yace wasti wasti fa inna rahmatallahi wasi'a ka yalwata ka yalwata rahamar Allah mai yalwa ce ta fi karfin ni da kai su a sati to wannan ke nuna rahamar Allah mai yalwa ce yadda cewa rahamati wasu da shai wa qala an du'a il mala'ikati lil mu'minina ya faɗa game da addu'ar da mala'iku suke mu'minai allazina yahmiluna al-arsha wanda suke ɗauke da ubangiji wata ya ce wa arsha rabbika fa qawm yawma samaniya wanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji wa man haulaha yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna gode ma ubangijin su suna tasbihi suna gode ma ubangiji su wayi kuma nuna bihi sun yi imani da shi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu sannan suna neman gafara ga masu imani suna ce rabbana at kulli shay'in rahmatan Allah kai komai wato rahamarka ta yarda kowa da komai wa ilimin ka ya game kowa da komai to faga lil da tawo ya Allah ka yi gafara ga wanda suka tuba wata ba'u sabilaka suka bi hanyarka waƙihim Allah ka tsare su ka ba su kariya daga azabar jahim azabar wutar jahima suratul ghafiri aya ta bakwai Faƙadi warada ism al-ismu munfaridan to ismun sunan Allah ar-rahman ya zo shi kadai duna likitirani bismillahi ar-rahim ba tare da an hada shi da ar-rahim ba sau da mun ce akan ce ar-rahmanur rahim ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki ar alal arshi Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi sura taha aya ta biyar Allah ya ce na nahshurul muttaqina na ar-rahmani wafda ranar da zamu turo zamu tada masu imani zuwa gaban Allah baraka wa ta'ala abdu wafdan ayari ayari suratu maryam aya ta 85 jannatu adadin lati wa adar rahman za a taho da masu imani zuwa aljanna ta dindindin wa adar rahman wanda Allah mai rahama ya alkawarin ta ibadahu ga bayinsa bil gaibi innahu kana wa'adahu wa'aduhu ma'atiya shi kuma alkawarin ta nan tafi maryam 61 wa iza qila lahum sujudu lirrahman Allah ce kuma idan aka ce da su sujudu lirrahman ku yi sujada ga Allah mai rahama saboda tsabar inkari kalu zai ce wa man rahman waye kuma mai waye kuma ar-rahman anasjudu lima ta'muruna kenan zamu yi sujada ga wanda kake umartar mu wa zadahum nufura haka ma sai kara musu nisanta suratul furqan aya ta 60 wa qawluhu da fadin sa ce, al-mulku yawma idhin al-haqqu rahman mulki na cancanta to a wannan ranar ta alkiyama ya koma ga Allah gaba daya wa kana yawman alal kafirina asira ita kuma tashin alkiyama wani ne ne mai tsanani mai kunci akan kafirai suratul furqan ayata 26 ta min al-ahadith yana daga cikin hadisan da muka je rawal imam ahmad imam ahmad ya rawaito wa abu dauda da abu dauda wa sahahu ash-shaykh al-albani ash-shaykh al-albani ya inganta shi min hadisi abdurrahman bin auf daga hadisin abdurrahman dan auf radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama qala haqiqa manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa yace qala Allahu azza wa jalla wato hadisi kudusi ne Allah ta'ala ya ce, arrahman ni ne arrahman kalaqatur rahima kuma na halicci zumunta sada zumunta wa shaqaqtu laha min na tsago daga suna arrahman faman ya silha ya silha duk wanda yake sada zumunta a sulhu zan sadar da shi wa man ya kaɗa ha wanda yake yanke ta a ku ni kuma zan yanke shi fafi igasatul mustafid ya za a wani littafi igasatul mustafid bi sharhi kitabut tauhid na sharhin kitabut tauhid yace ar-rahman rahmatan ammatan li jami'il makhluqat yace Allah ar-rahmanu ne to wannan rahama ce amma da ta game dukkanin halittu hattal kufa har kafirai wal baha'im da dabbobi wad dawab innama ishu bi rahmatillah duk wa'annan suna rayuwa ne a ƙarƙashin rahamar Allah wa sakkara Allah ba'daha li ba'd wannan rahama ce Allah ya hore wa wasu sashen ga wasu wasu mutane Allah ya hore musu dabbobi duk girman dabba duk fadar dabba duk yanayin rakumi ce ga dan adam yana sarrafa shi wani ma sai ya kamo kura wani ya kamo miciji duk wannan sak korewa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala haka mutanen ma wato a junansu fahiyar rahamatun amatun li jami'il khalqi ita dai rahama ce ar-rahman ta game dukkanin halittu biha ya da ita ne suke jin kan junansu wannan ya tausaya ma wannan wannan ya tausaya ma wannan hatta innal bahimata kai har ma dabbobi dabba tarfa'u rajulha takan daga kafarta an waladiha a kanta ta kaɗanta yanzu kaza tana gana ta ta zai ɗauke kafarta rahamatan bihi don wato rahama a gare shi to wannan kusan shine so mu rikin mu na abin da ya shafi sunan Allah Ar-Rahman wa nastamiru al-yawma bismillahi ar-rahim yau kuma zamu dora mu ci gaba da sunan Allah Ar-Rahim war-rahim subhanahu huwa al-muttasif bir rahmati al-khassa yanzu muka gama magana akan Ar-Rahman rahama amma to amma Ar-Rahim shine wanda ya siffantu da rahama alkhasa ke bantacciya yarhamu bi rahmatihi man yasha ita wannan rahama ta ke bantacciya sai ga wanda hikimarsa ta bartu min ibadihi cikin bayansa. kama warada fil qur'ani fi qawlihi ta'ala Kamar yadda yazo a cikin alkur'ani abinda yake nuna maka rahim wato rahama ce ke bantacciya sai ce a faɗin Allah ta'ala bismillahir rahman ar-rahim ar-rahman gaban miyar rahama arrahim rahim ke babbantan jin kai wa fi mafatihi suwar haka kuma yace haka a cikin mabudan sauran surori wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da kina maka ar-rahim ke bantacciya ce sai ce yaqtasu bi rahmatihi man yasha yana keɓancewa da rahamarsa wanda hikimarsa ta zartu wallahu zul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne mai girma al-imrana aya ta 74 tafi sharh al-aqidatul wasitiyya ya zo a sharhin aqidatul wasatiyya Khalid bin Abdullah yake ta ammal farqu baina hazain ismaini baina hazain al-ismaini yace bambancin da yake tsakanin waɗannan sunaye guda biyu da Ar-Rahman da Ar-Rahim al-Karimaini masu girma fa huwa shine annar Rahman shi Ar-Rahman sunan wannan dalun ala sifatin qa'imatin bihi subhanahu wannan yana nuna wata siffa ce wanda qa'imatun bihi subhanahu wata'ala da take tsaye a tare da Allah maɗaukacin sarki kawai kowa ya shiga cikin ta wannan kowa da komai nasa ne ta kowa na ƙarƙashin rahamarsa ko ya yi imani ko ya ƙi imani ko ya yi daidai ko ya ba daidai a ƙarƙashin dai rahamar Allah yake warrahim dalil ala ta'alluqha bil marhumi amma ita kalmar sunan arrahim shi kuma yana nuni a bisa arrahim ta da alaka da shi wanda za a ji kansa shine al marhum ma'ana kai za ka nemi jin kan a wajen Allah sai ka samu amma rahama wannan kawai in dai yayi ka kana karkashin rahamarsa ko ka gode masa ko ka gode masa amma ar-rahim tana da alaka da kai dan kai za ka yi aikin da za ka samu kebantacciyar rahama a cikin alkiyama yawwa ar-rahman khassa ar-rahim khassa na'am ar-rahman amma na'am sauraka wani ya ce shi ne wato bambancinsu fahuwa annar rahaman dalin ala sifatul war rahimu innama sai ya ga magana Ta wani yake cewa war rahim innama huwa khassun bil mu'minina to rahim dai khassun ne bil mu'minina qala Allah ta'ala shi ma dan ya kafa dalili sai Allah dama ya ce huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake kara muku daraja wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa tuk li yukhrijakum min az-zulumati ilan nur don su fitar da ku daga zulumat dubban wato kafirci da zalunci da sabo ilan nur zuwa ga hasken musulunci da imani da biyayya sai ce wa kana bil mu'minina rahima wanda aka fitar da su suka fita daga duhun jahilci da kafirci da sabo. to Allah subhanahu ta'ala wannan sune masu imani shi kuma Wakana ya kasance bil mu'minina kaga da maka kebantacciya ce khassa ce kawai ga mu'minai wanda suka yi irin wannan aiki rahima mai jin kansu ne suratul ahzabi aya ta 43 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan ku tarki diddiga ta ni'imomin Allah to ba za ku iya ididdige su ba sai ce amma inna Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala la ghafur mai yawan gafara ne sai ce rahimun kuma mai jin kai ne ke fantacce filin alkiyama ma'ana ya muku irin ni'imar da ba za ku iya biyan bashin ta ba saboda yawanta wata ni'imar ma an maka ba san an maka ba to baka da abin da zaka biya shi kuma yace la in shakartum ma la azidannakum wanda ka sani din ma an ka gode yake kari in muku wa idza ta'azzana rabbukum a tuna lokacin da ubangijin ku ya shaida ya sanar ya ce la in an kuka gode mun la kun zan muku kari wani malami ibn al-qayyim yake cewa da ni'ima dabba ce wato wata saniyar ka ce ko wata ragon ko ragon ka ne ko wata kazar ka ce yace to iqaluha da baibayin da zai hana ta gudu shine ashkuru godiya kamar yadda in ka ɗaure ni'imarka ba dabbar ka ba za ta gudu ba to haka in kana so ni'imar da Allah ya maka kar ta gudu to da bai ta shine godiya ka ci gaba da godewa Allah dan Allah ne alƙawari yace ma ayi shela a sanar idan ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kuka gode mun zan kara muku to matsalar guda ɗaya wala in kafartum an kuka butulce mu tunda rahama ce wannan gaman biya kana cikinta kuma ka yin yadda ake so to kuma ina azabi la shadidi ya ce ku sani azaba ta tana nan mai tsanani ce tana tana tana jira Allah ya dace da mu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ajaban li amrul mu'min yace abun mamakin al'amarin mu'min inna amrahu kulluhu khairu shi al'amarin mu'mini gaba daya alkhairi ne ya akai al'amarin mu'mini gaba daya zama alkhairi sai annabi yace in asabatu sarra'u idan ya samu abin da yake so bukata ta biya shakar sai ya godiya a kana kairar lahu sai zai masa alkhairi godiya tunda Allah ya kawar kare ga wanda ya godiya ya ce wa in asabahu barra'u idan kuma abin da baya so ya same shi kaddarar da ba mai kyau ba tunda dama ita kaddara ce yi ce kuma ta dun yi imani da ita wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri to idan abin da baya so ya same shi mun kaddara kenan nan kuma sabara sai ya hakuri ya rungumi kaddara dama daga cikin nau'o'in hakuri guda uku akwai asabaru alal aqdar al-mu'lima akwai hakuri akan kaddara mai batawa wanda za ta bata maka rai nau'in hakuri na farko aka ce asabaru alal da'a hakuri akan yi wa Allah biyayya ka yadda Allah ya halice ka dan ka bauta masa ga kuma ibadan nan da tsawon lokaci ba ranar karewa sai har an mutu ana yi ko abdurabbaka hatta ya ajiye kal yaqin ka bauta ubangijinka har mutuwa yasa a wata ayar yace wa abudu rabbaka wastabir alaiha ka bauta ma ubangiji ka kai hakuri akan bautar saboda mutum da ibada mutuka raba to hakuri na farko shine asabaru ala ba'a hakuri akan yau Allah biyayya hakuri na biyu shine asabaru anil ma'asiyati hakuri ga barin saban Allah bayan kai hakuri akan da'a to a gefe guda akwai sabo ta yi kuma wanda suke saban in na lafiya ne ba su da lafiya ka kafi shi lafiya in na mulki ne ba su da mulkin ka in na dukiya ne ba su da dukiyar ka in na karfi ne ba su da karfin ka amma kai me zai sa kai bari saboda kana jin tsoron haduwa da mahallin ka to nau'in hakuri da ne asbabu alil ma'asiya wancan ala akan yi nan kuma an gabari alil ma'asiya gabarin sa sannan na karshe ne asbabu alal aqdar al mu'lima hakuri akan kaddara wato mara kyau to sai annabi ce abun mabaki al'amarin mumini in alkhairi ya same shi ya godiya ƙari idan abin da baya so ya same shi ya hakuri a bashi ladan hakuri ya rungu kaddara inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab abin sani kuma ana tila masu hakuri ladan su ba tare da kididdiga ba sai annabi ya ce wa laysa zalika illa lil mu'min ba yadda za a ka samu wannan sai ga mai imani shine rayuwarsa babu tasgaro a cikinta abinda yake so ya samu ya godiya kari abinda baya so ya same shi ya hakuri dan hakuri sauraka wannan shine nau'o'in wato hakuri guda uku sauraka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wa qala ayyidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kirdige ni'imomin Allah saboda yawan su ba za ku iya ba sai dai inna Allah Allah subhanahu wata'ala la gafurun bi yawan gafara ne ga gajiyawar ku rahimun mai ke bantaccen cin kai ne filin alkiyama suratul nahl aya ta 18 wa qala ayban Allah tabaraka wa ta'ala dai ya faɗa ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi daukacin duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne abin da ka gani da abin da ba gani ba abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da ka ji labari da abin da baka ji ba in har akwai shi na Allah ne imam abu abdullahi yakan ce mulkan wa khalqan wa an wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne ce walillahi mulku sama ma fi samawati wa ma fil ardi da abin da cikin sama da kasai na Allah ne sai ce ya gafir liman yasha yana gafarta ma wanda hikimarsa ta zarce ya gafarta masa ina cewa man yasha wanda hikimarsa ta zartu malamai da suke kaucewa kace ga wanda ya ga dama dan man yasha wanda ya so sai suka ce a aikin Allah ba irin naka bane malaman tauhidi ba sai da kace wanda ya ga dama ba ko wanda ya so yanzu misali kai kaso ka tashi yanzu ka fita ko da ba abin da za ka yi ko da ba wani abin da ya fitar da kai ka so kuma ka zauna to amma shi Allah subhanahu wataala komai ta hikima in ya bada lafiya hikima ne in ya sanya cuta hikima ne saboda kai suke kauce a ce a ga wanda ya ga dama don shi ba ganin dama bane aikin sa liman ya da abin da ya akwai hikima dan alhakimu ne shi saboda kai sai su malaman tauhidi ba su so a ce wanda ya ga dama ba liman ya sha'u sai ga wanda hikimarsa ta bartu wai azibu man ya sha'u kuma ya azabtar da wanda hikimarsa ta bartu wallahu ghafurun rahim shine mahallin shahid din Allah mai gafara ne rahim kuma mai jin kai ne ke bantacce a filin alkiyama ali imrana 129 to zikiru ma warada ar-rahim ambatan eh, sunan ar-rahim inda yazo wannan duk ya zo ne akan malaman abin da sai suna mana a karan farko kawai ke bantar rahama ga masu imani a yanzu kuma wuraren da ar-rahim din ya zo fil qur'ani kawai da sunan arrahim din ko da ba ana so annaba kan masu imani ake nufi fil qur'an al-karim ala sabilil misal wa yaqulu amin bin al-hasan amin bin al-hasan al-ansari yana fada a cikin littafin sa sharhu asma'illahi al-husna sunan littafin sa sharhu asma'illahi al-husna yayi sharhin waɗannan sunayen yace wa amma ismuhu ar-rahim yace to amma kaga sunan Allah ar-rahim da yazo kansa sai ce faqad zikira an ambace shi akasara min mi'ati marra sama da guri ɗari arrahim minha daga ciki qauluhu ta'ala yace zan zamu ɗauki misali akwai faɗin Allah maɗaukacin sarki akan annabi Adam fatalaqa adamu min rabbih kalimati fataba alaihi yace innahu huwa tawwab arrahim kalma arrahim ce mahalli shahid annabi Adam shine farkon mutane Allah ya halicce shi biyadihi da hannunsa yana daga cikin falalar dan adam Allah ya halicce shi da hannunsa da iblis ya kewa annabi adam sujada sai Allah ya ce da shi ma mana aka an tusjida lima khalaqatu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ga wanda na halitta da hannuna shi ana sanar masa ƙarin ma darajar da Allah ya nuna iblis da hannuna na halitta shi ka kai masa sujada wannan daga cikin fadlar annabi adam khalaqahu Allah bi yadihi wa allamahu ma la ta'lamuhu al mala'ika ya sanar da shi abinda mala'iku kuma ban sani ba kuma ya tarar da su sannan wa asjada lahu mala'ika kuma ya sa mala'iku su masa wato sujjada to bayan abin da ya faru ya faru bayan samar da shi an ce iblisa ya masa sujjada din yaki kuma Allah subhanahu wataala ka'idarsa baya azabtarwa sai da hujja Allah ce ma kunna mu'azzabina hatta na ba'atha rasula ba ma azabtar da kowa sai ma aiko masa mana saboda da iblis ya sujjada sai Allah bai kore shi nan take ba sai ya iblis ma mana aka me ya hana ka to sai ka kuma uzurin da ba karɓaɓɓe ba sai ce kalakata ni min nari wa kalakata hu min ɗin halice ne daga wuta shi kuma daga tabo daga asali ruwa to yanzu kiyasin sa anan wuta ta ruwa kenan shi yasa yake shi yasa aka ce wanda ya fara kiyasi ba ɗani ma'ana mummunan kiyasi shine shaitani da ya ɗauka wuta ta ruwa har yake ganin ma saboda haka ba zai wa annabi adam sujada ba malamai suka ce la qaddar Allah a shana ɗaya sai ta tashi gari amma ko ba komai inda ruwa da yawa mutane za su yi gaba yanzu za su za su kira saboda haka sai Allah subhanahu wataala bai karɓi wannan uzuri nasa ba sai aka kore shi aka la'ance shi fa kharij min haka innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin nan ce Allah an shine ad-dard wal ibad an rahama illa ana daga wajen Allah din shine ad-dard wal ibad an rahama Allah ya kore ka nisan taka daga rahama sai ce Allah ya la'anci duk wanda ya nisan taka daga rahama mutane suna la'anta su mutane ba su da rahama da za su nisanta ka da ita sai dai suna su a sabuwar du'a wance la'anta ta mutane ce zagi ne da mummunar addu'a dan kaza dan kaza sai Allah ne ya maka kaza shi da iya la'antar da mutane take su ta mutane a sabuwar du'a la'anta a wajen Allah kuma a dardu, wato kora da wal ibadu da nisantawa an rahama gabar rahama. Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya nisanta shi daga rahama hmm. kalmar shaitan sun ce asali abin da nufi mai kaifin kwakwalwa shi ne shaitani yasa da yara in suna janjanci ana wata mota ko wata kere-kere yaron da ya zai cika ba da yaka zama ya san cewa da shaitani ne ai ma'ana mai kaifin basira ne to shaitan yana da kaifin basira da aka kore sai ga to yanzu nan. ya yarda ya la'antu da Allah ne ya ance shi amma ya tafi shi shikenan ruwa ta sha annabi adam ya sha da shi ya ga kai gara yayyawar abin da koya ne zai samu abokan tafiya kare ya tafi shi kadai sai Allah da ya la'ance shi sai ya koma sai sai rabbi anzurni ila yawmi su kawai abin da ya ga ya yi nemi tsawon kwana in ya nemi tsawon kwana ko bai rama akan adam bai rama akan jikokinsa sai sai rabbi anzurni ila yawmi su Allah ka jinkirta mun har zuwa ranar tashin ma dan yau ne ba a so ne a ga wannan addu'a ta saba kan damiya babu zancen mutuwa bare a tashi kiyama a shi wannan a gaban sa za a yi duk mutane da ya da duk komai a yi lokacin da Allah baya san ganin wani abu a bayan kasa lokacin za a yi hura ta farko kowa ya zama flag sai bayan shekara arba'in a sake hurar tashin alkiyama ta taba bi ba da Allah ya ce ya ce ko ila yau ne ba a suna duk wannan a yi a gaban sa to kuma Allah bai alƙawarin ba Allah ya kullum an alaiha ha duk wanda da yake bayan kasa sai ya tsare wa ya buƙa wajen rabbuka zan jalali wal ikram abin da zai saura kawai zatin ubangijin ka mai girma da daukaka da shi sa Allah ce a kai dai innaka minal munzirin amma ila mai lokaci ma'alu zuwa da lokaci ne shi lokacin da kowa za ta ba a san wani motsi a bayan kasa har kai za a ce a nan ne ma suke cewa yanzu idan kana da bukata sai ka tafi wajen dan duba ko ka tafi wajen boka wanda dama kai annabi ya haɗa maka wajen nan biyu ya ce man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad faqad kazzaba bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ce dole ne wajen boka ko mai buga kasa kuma ya gaskata shi cin abin da ya gaya masa ya kafa shi abu da aka safar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka safar annabi alqur'ani in ka kafa cewa alqur'ani na ka shiga ina kwana ina laka tashi alfin alqiyam to sai suka ce to yanzu in mutum yana da bukata ya tafi wajen boka ko a ko mai duba to ya fi shedan shedanci saboda yanzu ga shaidan din da bukata bai daga cin aljanu yake da kafi ta gaya maka fasajadu illa iblisa kana min jini fa fasaqa an amri rabbi daga aljanu yake shine shugaban su malami ne a cikin su amma bai koma ba ya ce aljanu su ba shi taimako yan uwansa Allah da ya kore shi Allah ya koma to idan wani yanzu yana da bukata sai ya tafi wajen boka ko dan duba to ya fi shaidan shaidan ce a wannan babu saboda shaidan din da kansa ce ce rabbi Allah da ya kore shi ya koma Allah ce in laka minal gari da ila yau bil waqti zuwa wani lokaci wato sananne to shine fa da aka bashi dama aka ce an tsara masa sai ya buga kafa yana ganin to yanzu ko bai rama akan annabi adam ba to zai rama akan ƴaƴansa da jikokinsa to ana nan ana ma adam din sai aka ce ya shiga aljanna bayan an halitta masa matarsa aka ce ya adam uskun anta wa zawjikal janna ya adam da kai da matarka ku shiga aljanna ku zauna kuma duk abin da ke cin aljanna free of charge ku yi amfani da shi kawai sai wata bishiya guda daya wasu malamai suka ce ana kiranta hintsa almuhimmu ba sunanta mai muhimmanci kawai akwai wata bishiya guda daya Allah ce wala ta qaraba hadhihi shajara fatakuna min az kada ku kusanci wannan bishiya sai ku zama daga cikin azzalimai to ai sai shaɗan ya goya a ashe ma ba sai ya jira ya yanzu zo ba tunda an fara bashi doka zai iya iyawarsa haka kuwa yayi yake kai masa ziyara malamai ta tattauna akan turai dai eh, shedan zai shiga aljanna ko ba wannan ba aljanna da za a je mace in kiyama ta tsaya wannan akwai tattaunawar malamai akai wani malami ibnu kai ya littafi arho kawai abin da yake magana akan aljanna da gaskiya ka wannan maganganun na malamai da kuma wata aljanna ta suna ganin ba aljanna da za a shiga mace an tashi alkiyama saboda ita aljanna Allah subhanahu wataala ya ce fiha ma la wala ra'at wala udhun sami'at wala qadara ala qalbi bashar ya yi kasalan abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sanar dan adam bai taba ɗarso shi ba a cikin aljanna talibin mu dai ko ma ina aka sa su sai ya kai musu ziyara anan ne su ibada su kawai dokar su kawai kasance wannan bishiya shi kuma sai yake kai musu ziyara yau ya je gobe ya je to saboda dan adam shi asalinsa yana da mantuwa an ce sumiyar insanu insanin linafi an kira mutum da suna mutum saboda mantuwa da kalmar da siyan da mai kawai ne na cewa ban siya kaza ana batun gyaran sallah wanda ya manta kaza sai su jada tsawon salami ko ba kalmar da siya mantuwa daga wannan kalmar na siya sai aka tsago sunan mu zuwa ga sai masa insani saboda yawan mantuwarsa kamar yadda suka ce wa mal qalbu illa annahu yataqallabu ba a kira zuciya da alqalbu ba sai dan yawan ta yake ce mata alqalbu saboda haka yake kai masa ziyara to tunda dan adam an yi shi daga damantuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tuna masa a suratul taha yace ya adam inna hadha aduwwun lak wa li zawjika fala yakhrujannakuma min al-jannati fatashqa adam ka ga me ka maka ziyarar nan ba bakon arziki bane aduwwun lak makiyinka ne ba kai kadai ba wa li zawjika makiyin matakan to ga kashe ni kada ku yi sake fa ya yakhrujan na min aljannati kada ya fitar da ku ku biyun nan daga aljanna dan fata shi shiga ka wahala nan ne kuma malamin suke fitar da fikihu kuma wanda zai da ce mai gida shi da saki nauyin gidansa to wannan ayar dalili ce saboda Allah ya ce ya adam ya kai adam inna haza ne ka maka ziyara na iblis kenan aduwwul laka wa li zawjika makinka ne da matanka su nawa yake wakiyayya su biyu sannan sai ce bala ya kuri kuma a larabci akwai abin da ke da alifu tasniya in ana magana da mutum sai ce bala ya kuri jannaka inda ita ake magana bala ya kuri jannaki kada ya fitar da ke in mutum biyu ne sai a kara alif bala ya kuri kuma kada ya fitar da hukumi biyu kenan inda yawa ne sai ce bala ya kuri jannakum mazaje in mata ne bala ya kuri jannakunna kada ya fitar da ku mata yanzu to amma yanzu biyu ne sai da alifari da alifin tasniya bala ya kuri jannakuma ni abin da ke so ce kaga aduwul laka wal zawjika kiyayya su biye kewa fitarwa ma aka ce bala ya kuri janna kuma kada ya fitar da ku bin aljanna daga aljanna amma da aka zo batun wahala da aka ce in ya fitar da ku daga aljanna fa ta shiga sai kai ka wahala sai suka ce to wannan yake nuna kenan dole mai gida shi ya dauka ne wahala sai da suke free of charge aljanna in an zo kasa din ma sai dai abincin ya canja amma dai ita ka mata za a yi wahala shi zai fice ba dare ba gana to almuhimmin mu muna son mu fahimci mantuwa irin ta mutu yanzu ba an tuna masa ba ko ba a masa wannan tunin ba wanda yake masa sujjada kaga ya kamata ya sashi a lissafi ya san matsayinsa a wajensa to yake ka masa ziyara sai aka tuna masa to wannan ka san shi ka tuno shi makiyinka ne makiyin matarka ne fala ya kurjan na kuma min aljannati take fita kurjan da fataska an tuna masa amma yau da gobe mai Allah ya ce fadallahu ma bi gurur sai da ya saukar da su da ruɗinsa ya fito da su daga cikin wato aljanna to wannan abin da ya yi sai Allah subhanahu ta'ala ta yake a fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin wannan cin bishiyar da suka yi da shaytan ya roƙe su ya je musu zaƙin baki dan abin da ya ce musa yi ni fa ina ganin ma na hakuma rabbukuma an tilkum shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin ni fa ina ganin ba komai ya hana ya sa ubangiji bai ce kada ku ci bishiyar nan ba illa an takuna malakai da kada ku zama kuma mala'iku guda biyu ko malakai ne ko kuma kuma masu mulki guda biyu kaga an ce malakai ne masu mulki guda biyu me yake nufi subhanallah kenan shi ma shi yace zama Allah to waye waye yake ita kuma amma dai ruku ne yazo da shi ko kuma in ba haka ba sai ta auta kuna mai kai ne an an ci bishiyar ba a fita daga gida aljanna shi kuma sai yake fita da gurin sai a ce karkuci hatun Allah wa ni'mar wakil wani shi ake ta aigiwa in shaitan rubu irin na shaitan ke to shine sai Allah ka ce fadallahu ma bi gurur kwa sai musu sanadiyar sakkowa daga cikin aljanna da wannan rubun nata to shine bayan annabi Adam din ya ci bishiya din sai Allah ce fatala ka Adam min rabbihi kalimatin amma duk da haka sai Allah annabi Adam sai ya samu wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa fataba alaihi sai tuban ma Allah innahu shi ka dama Allah tabaraka wa ta'ala huwa tawwabu ar-rahim shine yawan karbar tuba ne ma da shayi dan kuma ar-rahim mai kibantaccen jin kai ne ga wanda suka tuba din a filin alkiyama kuma ka'ida ma suka ce at-taubatu tajibu ma qablaha wai tuba tana shafi abin da aka yi kafin ta Allah ce dole suka yi tuba yayi aiki na kwarai to fa ulaika ya sayyi'atihim hasanat wanda za a maida asu ta koma hasanat saboda Allah din gafurar rahima ne ita ma suratul furqan wannan kuma tana suratul baqara fa talaqa adam aya 37 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki ba zai bata aikin ku na imani ba tallar da kuka yi ba zai bata muku ita ba wanda ita kuma lokacin da da farkon musulunci alƙiblar da ake kalla a yi sallah baitul maqdis ne Jerusalem sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake san a mai da shi alƙiblar babansa ibrahim ita ce ka'aba kama na ibrahim shi gina ka'aba Allah ce ka duna la ta ba wajen ka fiska mai falan ka naka qiblatan tarbaha to a ƙarshe ko ana sallah ana kallon baitul maqdis sai Allah ya ce a dawo a kalli ka'aba haka da ake ake kallon ake fitar da ka'aba to sai sahabbai sun nuke na to sallar da suka yi suna kallon baitul maqdis ne matsayin ka suke wannan tunanin to lokacin kuma wahayi yana sauka to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allahu yudi a imanakum ai aikin ku na imani da kuka yi anan ana nufin sallar ku da imanakum sallar ku Allah ba zai tozanta ta ba ladan ta yana nan inna Allah dan shi Allah da kuke ji da gani bin nasi game da wato mutane bayansa la ra'ufun mai tausayi ne ba za ku yi aiki bai bata shi kai kan ka mata yi karka bata aikin ka fala bala kuma Allah yake cewa ya ka zo ana batun idza uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba wai da ka ta da sallah ta wajibi to babu wata sallah sai ta wajibi abinda yake nufi man zai shigo masallaci sai a tare kabar ikamar sallah to in wani yana nafila wannan sallar babu ita a ah, na <laughs> fala fala talata illa al-maqdis duk za mu zauna ai ba ina magana akan falata fi dula malu kuma shine abin da ya kani so falata lata illa makatuba babu wata sallah sai ta waje sai malamai suka tattauna akan to wani ne lokacin uqimatu salat sabani aka samu wasu malamai suka ce ladan yana fara Allahu akbar Allahu akbar an tada sallah kawai ka yanke ta wasu suka ce a sai an ce kada kamatin salatu shi ne kimar hakika sallah ta ne kimatin salatu wasu suka ce a ta da sallah da sallah ana buɗe da kabbarar harama ne ana rufe ta da sallama to sai in liman ya yi kabbarar harama to an shiga sallah to in ka san hal liman zai yi kabbarar harama baka yi sallama ba to ka yanke ta ma kawai don babu ita ka yanke ta ma don babu ita sai in ka san kayi ɗaya ne kafin yi ɗaya an tada kabbara amma idan kana hiya ne ka san ka ita kafin a kabbara za ka karta ba to nan kuma shine ta ce wannan ayat ta tulu a amalakum kar ku bata ayyukan eh, amma idan ya zama ba zai yi ba to kuma dama an ce ba bai san kai abinda babu ko kai ma babu annabi ce babu abu ko kai kai ba kai ba to fala salata illa makatuba babu sallah sai ta wajibi to shine anan kuma wannan ayat lakin ta inna allaha bin nasi la rahim Allah ba zai bata muku ayyukan ku da kuka yi ba kuma shi ma wancan din da aka ce yanke ya za a ba shi ladan niyya eh, kan ka yanke din don liman ya zo za a ba baka ladan niyya suratul baqara aya ta 143 sannan da faɗin Allah ta'ala da yake cewa in ni'imatan lahi idan za ku shiga kirdigan ni'imomin Allah ba za ku iya ba sai ce inna Allah la ghafurur rahim suratul nahl aya ta 18 za mata gabata a baya wa qala aizan sannan Allah tabaraka ta'ala yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sannan yi ƙulu na naftarahu suna ce a sallallahu salama shi ya kirkira alqur'ani wannan kuma kafirai ne ko shawa ne a ƙoƙarinsa na na karyata alqur'ani a basta akan addinin iyayensu domin abin da suka ce masa inna a na ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna mu mun samu iyayenmu akan wani addini kuma wa inna mu da kake ji da gani ala asarihim muqtaduna sawun su zamu to abin yanzu ba wani hujja bane dama muna da shi ba zan san naka kawai shi ne ba wani san gawan dalilin naka bane mu mun sami iyayenmu sai san sai suka wa aba al-awwaluna to inna wajanna ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtaduna sai ce mu sawun mahaifan mu zamu to in qur'anin sai ce waka ne suka ce a inna la tariku hatina li sha'irin majnun a'udhu billahi to tsafati sai ce sai mu bar gumakanmu da sha'ir dan wani mawaki suka saka da Qur'ani waka ne Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin domin dama in ka taba annabi yanzu na Allah zai shiga magana suna ce masa sha'irin majalun wanda zai zage da Allah ce bal a'a ja'a bil haqqi ya zo da gaskiya ne kuma wa saddaqal mursalina ya gaskata manzanni ai kafin ya zo manzanni sun zo sun ba ku labarin zuwansa ya za ku ce masa waki annabi isa ne ba shine annabin karshe ba daga shi sai shi ai yace inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati sai ce ne wa mubashshiran bi rasuli kuma na muku bishara da numan zo ya ati min ba a ismuhu ahmad zai zo bayana ga masunansa ahmad yanzu ko kace masa mawaki ne shi yasa Allah ya ce fallan ma ja'a min bayyinati fa qalu hadha sihrun mubin so ce masa mawaki lokacin sai masa boka ne Allah ce wala bi kauli kahin qur'ani ba maganar boka bane kalilan ma na ba kwa tunani haka maganar boka take wani lokacin sai sihiri ne Allah subhanahu wataala ya ce a to dai wannan kama kaman da suke yi sai Allah ce am yaqulu naftarahu ko kan suna cewa kai ka kirkira alqur'ani kul ka ce iniftaraitu fala tamlikuna li min Allah shay'a inda ni na kirkira alqur'ani na jingina ma Allah kenan yanzu na Allah karya kenan to Allah dama ai ya faɗa gaban faɗa ya ce walau ta kawwala alaina ba'adal aqawi da zai kirkiri wata magana ta tsare jingina mana ce la akazna minhum biyamin da mun kama shi Allah Allah yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sakon su daga Allah ne so haka anan masu kai ce inda dan na kirkira din in taraituhu in na kirkire shi to ai fa la tamliku na li min Allah illa ku ba abin da ku tsara mun a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala in ya tashi kama ni huwa alamu ma tafiduna fi kafa bihi shahidan Allah ya san abin da ku kuke kirkira kuma Allah shi shahidan ne mai shaida baini wa bainakum wa huwa al-ghafur ar-rahim ne shahidin shi mai gafara ne kuma ku tuba in kun tuba kuma ar-rahim ne mai jin kai ne filin al-kiyama malai yace targhibul lahum ila tawbati wal inaba a ƙarshen aya ana kwadaitar da su su tuba ne su koma ma Allah aiwa ma a haza kullihi tunda wannan yarfan da suka yi tai yi in in kun dawo wa tuftun kuka tuba taba alaikum Allah zai karɓi tubanku wa afa ankum zai muku afwa wa gafara lakum zai gafarta muku wa rahima zai ji kanku wa hadhihi al-aya ka qawlihi fi suratul furqan kamar yadda ya faɗa ne a suratul furqan wa qalu al-awwali naktatabaha suka ce al-qur'ani asatir tatsuniyoyi ne da mutanen farko iktatabaha sai je samu wannan mutum sai ce ya bashi wahayi da safe sai zai ce ga wahayi da safe sai ya samu wannan mutumin sai ce wahayi da yamma sai ba shi tatsuniya ka ce zai ce ga wahayin yamma to tatsuniya din ita yake ce ma wahayi so Allah subhanahu wataala ce wa qalu suka ce a asatirul awwali na ta taba ha tsunniyo mutanen farko ne yake zuwa a masa meditation dinta a wajen manyan mutane su masa ibla'in shifta fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila qul sai Allah ya ce anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi ka ce wanda ya saukar da alkur'ani shi ne wanda ya san sirrin da ke sun sammai da kasai mali shahidin shi ma ce inna kana shi ko ya kasance ga gafuran mai gafara ne rahima mai jin kai ne suratul Kur'an aya biyar da ta shida wata aya Allah ya ce inna kunna min na da'o. mun kasance muna roƙonsa innahu dan kuwa shi Allah ta baraka ta'ala huwal barru ar-rahim su ne barru rahim suratul duri aya ta takwas. wata ayar ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin shine wanda ya saukar ma bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyinannu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga dukkan jahilci zuwa ga hasken musulunci da imani wa inna allaha bikum Allah dangane da ku sa la rahufun wallahi mai tausayi ne sannan rahimun mai jin kai ne sautul hadidi aya ta tara wallazi na ja'o min ba'adihim wata aya ce wanda suka zo bayan su sahabbai da suka gabata yan ajin farko ya kulu da suna cewa na gafir lana Allah ka gafarta mana ba mu kadai din ba wali ikhwanul ladina sabaquna bil imani har ma da yan uwanmu da suka riga mu da imani sai ce wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya ganin kyashi a cikin mu game da masu imani rabbana ya ubangiji innaka rahufun rahim suratul hashari aya ta goma wa qawlihi da fadin sa da yace wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna Allah ghafurun rahim Allah mai gafara ne mai jin kai suratul muzammil aya ta 20 wa huwa kathirun bil qur'an sunan ar-rahim ar-rahim malam yace mu takaita an bada misali yana da yawa a cikin al-qur'an sanan ya tabbata a cikin hadisi annahu ja'ala al-hayy al-qayyum huwa ismullahi al-a'zam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hayy al-qayyum sunan Allah al-a'zam wa kazalika to kamar yadda yace alhayyul qayyum sune sunayen Allah al-a'zam sai yace ar-rahmanur rahim suma sunayen Allah ne al-a'zam faqad warada wa faqad rawa ibn majah ibn majah ya rawaito da tabarani wa hasanahu ash-shaykh al-albani babu malamin hadisi shaykh al-albani yace hadisi ne hasan min hadisi al-qasim bin abdurrahman an abi umama daga hadisin qasim bin abdurrahman daga abi umama shine sahabin hadisin yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man Allah yace ismun al-a'zam sunan Allah al-a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan an roki Allah da shi yake amsawa fi suwarin salatin yana cikin surori guda uku yace al-baqara yana cikin suratul baqara wa ali imrana yana cikin ali imrana wa taha yana cikin taha alal qasim sai qasim yace fatan faltamattuha sai na neme su innahu alhayyul qayyum shine alhayyul alqayyum da yace Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baqara ayat 155 sana Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ali imran aya ta biyu yace alif lam mim aya ta farko sai Allahu la ilaha illa qayyum sannan wa anatul wujuhu lil qayyum fuskoki duk za su koma ma alhayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma wanda ya kuma zama azzalimi ya tabe suratul baha aya ta ɗari 111 to wani sune wurare guda uku sai ce to kamar yadda yace alhayyul qayyum ne sunan Allah la ismul la al-a'zam wa qad warada aidan anna al-qasim anna anna rahim kal hadith allazi rawahu abu dauda kaman a cikin hadisin da imamu abu dauda ya rawaito da turmizi wa qala hasan sahihun wa hasanahu a shaykh albani kuma shi ma wannan din ash albani ya inganta hadisin min hadisi asma'u binti yazida daga hadisin asma'u binti yazid radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la ismullahi al-a'zam fil hatayn al-ayatayn yana cikin wannan ayoyi guda biyu da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim yanzu arrahman arrahim haka yi menshinin a matsayin sunan Allah al'azam wa fatihati ali imrana da farkon ali imrana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nan kuma al-hayyul qayyum to wannan kusan shine kusan darasin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallim kaseera ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da tattu da ke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka farfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin aure ka ba su mata mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi da tsoron ka Allah ka ba mu ilimi da zama tarbiyyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu yi gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir wannan damuna ta mu Allah ka sanya mata albarka Allahumma sikina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma sikina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين شكرا لكم